alaikum rahmatullah malam Allah ya ƙara ma lafiya Allah ya kare mu da lafiya baki ɗaya ya ce ma ta ce malam al'ada ta ta ɗauke tsawon shekara ɗaya malam zan iya zuwa asibiti don su bani maganin da zai sa hailar ta zo ko kuwa ana samun haka kuma budurwa ce ni Allah ya sa malam ya ga tambayata ko shakka babu ana samun haka gashi an samu da ke to sannan shawarar da zan baki ki gaggawa ki tafi asibiti kin mai kuskure domin ɗaukewar al'ada har tsawon shekara za ta iya haifar miki da matsala kuma musamman kin ce ke budurwa ce wanda ita wannan al'adar zuwanta duk wata wata alama ce ta lafiyar mace amma matukar al'ada tana tsallake wata ko kuma ba ta zuwa duka to fa mace alama ce ta cewa kina da matsala wanda wannan matsala za ta iya tasiri hatta a wajen ki. domin abin da yake nuna nunawa shine ma'ajiyar ɗa a cikin ki ta samu matsala ita ce mahaifa domin daga ita ɗin al'adar take zuwa kuma ta rinka kawo al'adar wata-wata na nuna cewa tana lafiya ƙalau wanda lafiyarta kuma alama ce na cewa a kowane lokaci in kika yi aure in Allah ya kaddara da rabo zaki iya haihuwa amma samun matsalar ta kuma ta wannan yana sa shakku akan haka da haka lallai kin yi jinkiri ina baki shawarar maza maza ki tafi asibiti Allah maɗaukin sarki kuma ya baki lafiya takarda ta gaba yace assalamu alaikum shin malam mutumin da ya ridda daga musulunci sai ya mutu ya bar dukiya yaya danginsa musulmi za su yi da dukiyar tasa Allah ya kara malam lafiya danginsa ba su da yadda za su yi da wannan dukiya ɗaukata za a kai baitul malin musulunci an gane ko danginsa ba za su ci wannan dukiyar ba domin annabi ya hana wanda addini ya bambanta ka da shi kai kana musulunci shi yana wani addinin gado ya gudana tsakanin musulmi baya gadon ba yahude ba yahude baya gadon musulmi musulmi baya gadon ba nasare ba nasare baya gadon musulmi musulmi baya gadon ba maguje ba maguje baya gadon musulmi annabi ya ce la yatawarasu ahlu millatayn shatta a hadisin ahmad waɗanda suka bambanta addini babu gado tsakaninsu to amma sai dai wasu malamai suka ce idan su junansu ne kafirai suna cin gado ba ma guje zai iya gadar kirista kirista zai iya gadar ba yahude amma musulmi ne da waɗannan babu gado haihata haihata an gane ko kadda ta gaba ya ce assalamu alaikum dan Allah malam ya halatta a sa wa ɗa suna samiri domin an kusa yi min haihuwa insha Allah kuma ina son sunan samiri dai kafirin annabi Musa ko Ya dan fito dan fito maka da abin ne a fili ka ji wai sunan da kake so ka sa din ina fatan dai ka san me samiri din samiri shine farkon wanda ya batar da banu isra'ila shi ne wanda ya sa banu isra'ila suka bauta wa ɗan maraƙi a lokacin da annabi musa ya tafi ganawa da allah kuma abin da annabi musa ya masa ya masa mummunan addu’a faraja a musa ila ƙaumihi ga baba na asifa ƙala ya harunu mamana aka izra aita hun ballu allah tattabi afa a sai amri ƙala ya umma la ta akuz bi lihiyati wa la bi إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي annabi Musa ya zo ya tarar da mutanensa suna bauta dan maraki ya kalli ɗan uwansa Haruna me yasa lokacin da kaga sun bar abin da na bakku akai na bautar Allah shi kadai kai baka yaƙe su ba a wata ayar cikin suratul arafi qala ibn umma innal qauma sab'afuni wa kadu yaqtulunani yace yo ai sun fi karfi na da nai musu wa'azi ma kirzi rage su kashe ni fala tushmid bi al a'da wa la taj'alni ma al qaumi zalimin to amma anan sai annabi Musa yace da dan uwansa sami dan uwansa Haruna afa asaita amri ko kai ma ka saba umaran na ne ka biye musu to da haka sai annabi haruna ya faɗi uzurinsa to sai annabi musa alaihi salatu wasalam ya juya kan samiri wanda shi kuma shine jagoran masu bautar dan maraƙin fama kaɗa buka ya samiri to kai kuma samiri me zaka ce qala sai ce basurtu bima lam yabsuru bihi ni na ga wani abin da su basu gani bane ba Allah subhanahu wata'ala ne ya bude idansa kamar yadda ruwaya ta zo yadda malaman tafsiri suka faɗa lokacin da Allah zai halakar da fir'auna da aka turo mala'ika jibrilu akan doki ya zo to shi wannan dokin da jibrilu ya hawo ubangiji ya yi masa wata albarka idan dokin ya taka waje in akwai mataccen abu a wajen sai ya tashi ya rayu to lokacin da mala'ika jibrilu ya dinkari ruwan da fir'auna yake ciki zai yi wa ruwan tsawa cewa ya haɗe domin ruwan ya riga ya san da ya zama kawar dutse to a wannan lokacin sai Allah ya buɗe idan samiri sai ya ga jibrilu ya ga kuma dokin ya ga duk inda dokin ya taka sai ciyayi su rinka tsirowa to sai fahimci cewa dokin nan yana da wani sirri to shine ma'anar ba sun fi bi malam ya busuru bihi naga abin da basu gani ba fa qabadtu qabadatan sai ni naje na danki dinka ɗaya ta ƙasa min asarin rasuli ai min asari farasin rasuli a sawun kafar dokin dan aiken Allah shine mala'ika jibrilu to wannan kasar da ya ɗiba ta sawun kafar wannan dokin to ita ce sai ya zo ya tattara kayan wuyan banu isra'ila Zinaran su azurfarsu sai je ya haɗa su sai ya kunna musu wuta yadda ake kira farfaru sai suka narke da suka narke sai ya ɗan maraƙi sai ya ɗebo wannan kasar sai ya zuba wa ɗan maraƙin to yana zuba wa dan marakin sai dan marakin gashi na zinare ne amma kuma idan aka yi masa magana yana amsawa yana motsi fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu kuwa yayi musu gangar jiki ta dan maraƙi da kayan ado na banu isra'ilawa lahu kuwarun wanda in an masa magana yana raugawa raugawa shine irin mo nan kukan saniya to da ka yace basurtu bima lam yasuru bihi fa gabattu qabdatan min asar rasuli fa nabattuha sai yace wa kazalika sawwaladni nafsi haka raina ta riya mun in yi in shine kololuwar hujja kololuwar hujjar sa shi ga abin da zuciyarsa ta riya masa da haka lokacin da annabi Musa ya tafi gana da Ubangiji sai ya ce da mutanen Banu Isra'ila wanda suke bautar Allah kamar yadda annabi Musa ya basu sai ce haza ilahu kuma ilahu Musa fa nasiya ga Allah ku nan shine Allah Musa shi ma rafkanuwa ya tafi neman Allah a wani waje gashi nan sai suka dawo suke bautawa wannan dan maraki to da ka annabi Musa alaihi salatu wassalam take masa addu'a mummuna yace inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa inna laka fil hayati daga yau kai a duniya an taqula la misasa ba za ka sake zama cikin mutane ba da zarar ya ga mutane sai ya gamu da wata cuta karka taba ni karka taba ni sai gudu ya daina shiga cikin mutane wannan mummunan addu'a annabi Musa ya masa ai la misasa ai la Kar karka taba ni karka taba ni yana ganin mutane sai ya tsargu baya zama cikin mutane shikenan tun daga nan tarihin Samiri ya kare sai annabi Musa ya ce wa inna laka mau'idan lan tuklafa muna da alƙawari da kai ba za mu saba maka ba za mu zauna lafiya da kai ba zan ɗauki wani mataki na ƙarfi a kanka ba amma dai daga yau ka daina zama cikin mutane har abada tunda zaman ka a cikin mutane baya zame musu alheri ka haifar da bautar gumki ka raba mutane da tauhidi wannan zaman ka a cikin su bai musu amfani ba to nan sai ya ce wanzur ila ilahaka ila ilahika allazi zalta alaihi akifa zo ka ga ubangijin naka da ka dawwama kana masa bauta shine wannan dan marakin lanuharriqannahu yanzu za mu kona shi thumma sifan fil yammi nasfa kuma za mu sheke tokarsa a cikin teku matukar shekewa inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a shay'in ilma sannan annabi Musa ya ce da banu Isra'ilawa hakika Allahnku shine Allah ubangijin da babu abin bauta da gaskiya sai shi wanda ilimin ya kai ko ina da ina to yanzu kai wannan kake so ka sawa ɗanka ne bayani duk inda Allah ya faɗi samiri a Qur'ani ba inda ya faɗe shi da kyakkyawan ambato shedanin mutum ne qala fa ma buka ya samiri fa adallahu musamiri ina wani kyakkyawan ambato a ci to amma ka gane ni na gaya maka wannan ne a matsayin samirin da shi na san ka sani kuma shi na san ya ɗauki hankalinka amma ba ta ne duk suna samiri mai shi shi ne wancan ba a'a bal ma akwai malaman da suke cewa shi kansa samirin asali ba sunansa bane sunan garinsu ne wai wata alƙarya ce wani ƙauye ne sunansa samira to shine ake ce masa samiri kamar ɗan kano a ce ba kano ba katsine a ce ba katsine ɗan katsina a ce da shi ba katsine ko ɗan Sakkwata a ce ba sakkwace kaga an dangana shi da garinsu to shi ma suka ce samiri ɗin wani gari ne sunansa samira shi kuma daga garin ya fito shi yasa ake ce masa samiri amma wai suka ce asalin sunansa shi ma Musa wannan shine abin da sawi ya faɗa cikin hashiyatu sawi ala jalalain hashiyatu sawi ala jalalain sawi da yazo fassara wannan kisar shi kansa samirin sai ce sunansa asali Musa kuma shi asalinsa mahaifiyarsa ta kamu da sa ne a cikin dokar daji sai Allah ya turo mala'ika ya je ya ɗauki ranta mala'ika wai ya ce Allah bai taɓa sa ni in je in ɗauki ran wani na tausaya masa ba sai wannan mace ce a dokar daji ba gida gaba ba gida baya naƙuda ta kama ta bayan ta haihu ɗan yana cikin buƙatar uwar amma Allah ya ce a je a ɗauko ran uwar mala'ika ya ce to ya ubangiji ya za a yi da wannan ɗan ba ruwanka je kai abin da muka sani kun yi kabbara amma ƙarya ce ai ya za a yi mala'ika Allah ya ce abu ya samtama duk kun manta da la ya sunan Allah ma amara kun manta da ya la yasbiqunahu bil a wannan kisa ce wacce daga jinta ma kasan karya ƙarya ce amma dai ko shakka babu sawi ya kawo ta a cikin hashiyatu sawi ala jalalai to wai yadda abin yake shine wai mala'ika ne ke cewa abu biyu ya bashi mamaki sau ɗaya Allah ya taɓa tura shi ya karɓo rai ya yi tausayi kuma sau ɗaya Allah ya taɓa tura shi ya karɓo rai ya yi shayi to kaga duk wannan da'an ne fi haqqil mala'ika suka ne a matsayin mala'iku wa mala'ika zai shayi akan sha'anin Allah wa mala'ika zai tausaya akan sha'anin Allah wanda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa ba su in ya ce su dake ka dukan kawai suka sani su bauta suke yi kai kake jin duka amma su bauta ma suke yi zaka ba magana tausayi cikin sha'anin mala'ika inda Allah ne ya sa shi to da ka wai mala'ika wata rana an tura shi je karɓo ran wani kafiri shi ma na wai sai ya shayi wata rana kuma to wai wannan kafirin da mala'ika ya shayi wai shine samiri da ya gawurta shine sai Allah yake cewa mala'ikan to ka san yaron da na taba cewa ka je ka karɓo ransa ka tausaya masa to shine fa ya gawurta ya zama haka yanzu kuma kake shayinsa daga nan bahaushe ya samu ka'idarsa duk abin da ya baka tsoro wata ran zai baka tausayi duk abin da ya baka tausayi wata ran zai baka tsoro ma'ana ƙarya ce to hasjar sawi yake faɗar wata yake faɗan wani baitin waka yace idhil mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal faqad khaba marbabba wa khaba mu'ammalin fa musa alladhi rabbahu jibril kafirun wa musa alladhi rabbahu fir'aun mursalu wai shi mutum in Allah bai yi shi mai arziki ba tun asali to kai mai tarbiya bata lokacin ka kawai zaka yi amma ba zai tarbiyantu ba wai shi wancan samiri da aka kashe uwarsa sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu shi ya raine shi to anan ne sai a sake fitar da wata kissa ta ƙarya sai a ce wai ya sha nonon Jibrilu kaga yanzu an jingina duk wannan kuma fa a littafin tafsiri duk a littafin tafsiri wai ka je ka ɗauki hashiyatu sawi ala ne ka karanta kissar annabi musu tafsirin suratul daha za ga duk wannan kissar ta ban mamaki wacce bace kama da tazo a cikin littafin tafsiri ba ta fi kama da tazo a littafin hasuniya ba ta kama da littafin tafsiri ba to shine sai yake cewa wai wa Musa allazi rabbahu Jibril kafirun ga Musa da Jibril ya rene shi ya zama kafiri saboda Allah bai kaddara mai shari'a ba waye Musa da Jibril ya raina Samiri shi yasa zaka ji sukan ce Musa Samiri to ce masa Musa wannan kissa ce Isra'iliya Allah bai kira shi da suna Musa ba ya dai kira shi da suna Samiri ta yi Samiri din garin su ne nisba ila Samira amma dai sunansa na ainihi bai zo a Qur'ani ba bai zo kuma a sunna ba da ka lankaya masa suna wannan tatsuniya ce har ka ce sunansa Musa yace kuma wa Musa allazi rabbahu fir'aun mursalu Musa kuma da fir'aun ya raine shi shi kuma ya zama annabi saboda shi kuma Allah ya kaddara masa ne shari'a to wannan kissar ta sawi idan ka dauke ta abinda za ta fitar da kai ko natijar da za ta kai ga mutum shine a sha giya a sha taba aljanna ta mai rabo ce ma'ana in Allah ya raban kai mutumin kirki ne to ko a gidan fir'auna ka tashi za ka yi kirki ma'ana kenan kai baka da wani aiki naka wanda wannan kuskure ne an yadda Allah ya kaddara wasu za su zama mutanen kirki amma da aikin su a ciki kuma ko shakka babu tarbiyya tana da tasiri yo manzo Allah yace ma min mauludin illa yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk da ana haifarsa ne a matsayin musulmi amma tasirin masu tarbiyya iyaye suke mai da wani ba yahude wani su mai da shi ba nasare wani su mai da shi ba maguje idan ka zo musulmi daga wajen Allah amma kai rashin sa'a iyayen da ka tashi a hannunsu maguzawa ne sai ka canja ka zama ba maguje waye canja ka su suka canja ka shi yasa za ku ga kiristoci suna bibiya suna ɗaukar yaran da aka yar saboda su a wajen su riba ce in suka ɗauke su sai su je su tayar da su su tashi a me kiristoci yau ba ma 'ya'yan da aka yarba 'ya'yan gudun hijira na maiduguri sama da ɗari nawa kiristoci suka je suka ɗauka musulmi suna nan suna bacci ‘ya'yan da iyayensu da kakanninsu duk musulmi ne amma wani yanayi na wahalar rayuwa ya sa an je an zubar da su a dawa kiristoci sun je sun ɗebe za su je su tarbiyyance su za su tashi kiristoci za a wayi gari su da su za a yi amfani a zo a yaƙi iyayensu da kakanninsu da su saboda sakaci na musulmi da baccinsu, da haka ko shakka babu iyaye ko mai tarbiyya yana da tasiri a ce izil mar'u lam yuflak sa'il faqad kaba babba wa kaba mai tarbiyya yana da tasiri kwarai da gaske domin laraba ma suna cewa kaifa ma yakunu al-murabbi yakunu al-murabba yadda mai tarbiya yake kasancewa haka wanda aka yi wa tarbiyya yake kasancewa an gane ko har ma sukan ce idza kana rabbul baiti biddufi dariban fashimatu ahlil baiti kulluhum raqasu idan uba yana kiɗa da kalangu to ba mamaki dan ƴaƴansa sun tashi sun iya rawa abinda bahaushe yake cewa barewa ba ta yin gudu ta yi, rarrafe da haka ko shakka babu akwai tasirin masu tarbiyya a wajen tarbiyya fir'auna Allah ne ya fi ƙarfinsa ba don haka ba da tarbiyyarsa ta yi tasiri akan Musa amma Allah ne ya so ya nuna masa gajiyawarsa an gane ko in ba dan haka ba duk wanda ya tashi a gida irin na fir'auna ba maki bane ya ɗabi'a fir'auna amma shi Musa nasa daban ne saboda shi Allah ya kaddara manzo ne kuma Allah ya so ya gajiyar da fir'auna ne ta wannan fuska domin fir'auna ya yi ta kashe ‘ya'yan mutane dan gudun kada a haifi Musa to sai Allah yake so ya kure shi ga Musan da kake nema kai da kanka za ka raina kayanka makashin naka kai da kanka zaka raine shi sababin kwacewar mulkin naka da aka gaya maka gashi nan a gidanka mu gaya zaka yi da shi wannan yana nuna wa bawa gajiyawarsa in Allah ya so ya ikonsa idan Allah ya so ya ikonsa hankalin mai hankali baya aiki tunanin mai tunani baya aiki idan kaddara ta so sauka sai ka rasa ina hankalinmu yake ina tunanin masu tunani saboda kaddara bikin ɗin hankali take yi ta fi ƙarfin hankali tun kan a halicci mai hankali Allah ya tsara kaddara da haka hankalinka bai isa ya idrakin ta ba ya dakatar da ita ba duk dabararka da aka ya kamata mu fahimci wannan to da haka dai ina baka shawara kar ka sa samiri ka nemi sunaye masu albarka ka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul amali ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman fiyayyun sunan da Allah ya fi so su ne abdu abdu abdu abdullahi abdurrahman abdurrahim abdulsamad abdulmalik abdulquddus a ce abdu a jingina wa Allah wannan shine sunan da Allah ya fi so shi yasa shi kansa manzo Allah abdullahi abdullahi shi ya fi so a sunayensa domin yana daga cikin sunayensa abdullahi wa annahu lamma qama abdullahi kuma yace inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu to amma babu laifi dan kuma an sa sunaye na al'ada amma masu ma'ana kuma ma'anar mai kyau an gane ko kamar yanzu fir'auna ne fir'auna ai sunan mulki ne ko amma ka so a sama fir'auna kaga ma ba ma shi wanda ya zamani da annabi Musa ba fa sunansa ne fir'auna ba ita fir'auna sunan title din sarautarsa ce kamar gwamna ne duk wanda ya zama gwamna sai ya amsa sunan me gwamna ko da yana da suna na yanka da aka yanka masa a gidansu amma yanzu ya hau kujerar gwamna da aka yanzu dole a ce da shi gwamna an ƙara mai suna duk wanda ya zama sarki yanzu ya zama sunansa ciki akwai sarki ko da ba ne asalin na yankan ba to shi ma fir'auna ba sunansa ne sunan sarautar ce amma ko da wasa ka so a ce ma fir'auna me yasa a cikin fara'ina din akwai na kirki a cikin fara'ina din akwai na kirki to amma tare da haka wancan ya ɓata suna munin aikinsa ya sa kowa ya manta da sauran fir'aunonin ma ya zama shine zakara ka so a gaya maka haka da haka dai ka ne wani sunan suna sunaye ba karewa suka yi bawan Allah amma fa ce dole karkasa ba ya halatta ka iya sa. amma dai ka sani bahaushe ya ce suna linzami kuma ya ce suna nagari lamiri suna ko shakka babu yana da tasiri akan mai shi kamar yadda in ba a manta ba na sha faɗar wannan a duk lokacin da muka samu alaƙa ta magana sayyid ibn al-musayyib yace na tashi a gidanmu kullun cikin bakin ciki muke yau wane ya karye gobe wane ya yi kaza jibuwa kullun cikin bakin ciki muke a familin mu ba mu taɓa zaman wata ɗaya ba ba mu fuskanci wata matsala ba yace to amma ban gano asalin ba sai da nazo ina karatun hadisi sai ya karanta hadisin da kakansa ya taba zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to shi annabi ka'idarsa lokacin da larabawa suke musulunta da zaran mutum ya musulunta ya zo wajen annabi farkon abin da yake tambayarsa suna saboda ya san suna da sunaye na maguza marasa kyau marasa daɗi idan ya ji sunanka mara kyau ne bai da kyakkyawan ma'ana sai ya canja maka to shi kakan sa'id ibn al sunansa huzunu bakin ciki to lokacin da ya musulunta ba a canja mai suna ba kamar yanzu ne ka samu wani bama guje a samaila ko a tudun wadat ɗan kada ko a tsanyawa sunansa citumu ko cidawa kuma yana sallah an gane ko ko manta sabo ko dai makamantar irin wannan sunaye dai marasa kyau ko yaki. an gane ko to shikenan shi da ya je wajen annabi sai annabi ya tambaye shi ya sunan ka ba Allah sai ya ce suna na huzun bakin ciki sai annabi ya ce la la la ismuka sahal daga yau sunanka ya koma saukin kai sai ke a la ugayru isman sammani bihi abi ni ba zan canja sunan da babana ya samu ba ni a banna a huzun to shi annabi baya ja tunda ya faɗa haka sai annabi ya kyale shi to wannan bakin cikin kullum in aka gan aka ce bakin ciki kamar roƙan masa aka yi zai ce na'am bakin ciki na'am shikenan har ya bar duniya bakin cikin yana bin ƴaƴansa har ya bar duniya akwai ta yar wasan Hausa da aka ce da ita hiyana me kenan wai cin amana kuma cin amana sai da ta aiki a kanta suna linzami ku guji mummunan suna ko da wasa karka kuskura ko da wasa a rinka gaya maka mummunan suna shi yasa Allah ya ce bi isa lismul fusuq da mummunan suna bayan an yi imani saboda suna al'ada addu'a ce da haka ya kamata mu fahimci wannan takarda ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya dan Allah malam a taya ni da addu'a bisa fuskantar matsala da mai gidana na kasuwa a yanzu ma haka zargi zargina yake akan wasu kuɗaɗe dan Allah a taya ni da addu'a Allah ya bayyana mai gaskiya to amin wannan shine kai wa kanka adalci da ta kai ai addu'a Allah ya sa ya manta sai mu ce ba amin ba ko addu'a Allah ya rufe bakinsa sai mu ce ba amin ba a'a ya dai faɗi gaskiya wannan shine gaskiya to alamar kata ci gaskiya kenan bahaushe ya ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi kai dai gaskiya ta halinta kai dai gaskiya ta halinta to Allah ya taimaka maka kuma in yi maka albishir da cewa ko ba daɗe ko ba jima sai gaskiya ta halinta shi Allah baya ɓoye gaskiya sai dai ba dole bane ya bayyana ta lokacin da nake so ko kake so yana bayyana ta ne lokacin da shi yake so kuma lokacin da ya ga ya fi dacewa yanzu kai za ka yi ta ɗokin gaskiyar ta fito yanzu amma shi kuma Allah yana ganin in ta fito yanzu ba a burge ba a bari sai gaba nana Aisha ba ta aikata alfasha ba manzo Allah ba zargin matarsa amma Allah ya kiya faɗa gaskiyar abin a rana sai da aka yi kwana arba'in garin Madina ya ɗumi kowa so yake wahayi ya sauka Allah ya annabin da kansa so yake wahayi ya sauka amma Allah ya saboda Allah yana ganin lokacin bai ba ita Aishar ta dan ji zafin sharri kuma ta dada daukaka yo ba dan wannan sharrin ba kana tsammanin daukakar Aisha da ta kai haka aida da ita da sauran mata annabi sai ka ga ɗaya ne amma ko shakka babu Aisha ta yi wa da yawan su kau na daga cikin dalilin da ya sa taifin fintinkan wannan abin da ya same ta imam suyuti ya ce wa idza arada allah nashara fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudin law rashta alun nari fi ma jawarat ma kana yu'rafu diba urful udi idan Allah yana so ya yada wata falala a jikin mutum to Allah madaukin sarki sai ya sa mahasada su mai ca wancan ya faɗa wancan ya suka wancan ya zagi da yi ba musu ya ce misali kamar itacen turaren wuta ne ba ka sanin turaren wuta yana da kanshi sai an kunna masa ne wuta a lokacin wuta shi kona shi take kai kuma kanshi kake ji to da aka mutanen kwarai in ana so sunansu ya daga Allah sai ya dora musu wata musiba su zafi suke ji wahala suke sha amma kuma a lokacin me kanshin yake dagawa da aka Allah ya jarabci Aisha da wannan dan sunanta ya daga darajarta ta daga shi yasa Allah yake innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum wannan sharrin da aka yi muku kan ku dauka sharri ne ku alheri ne a wajen ku domin ubangiji subhanahu wataala ya sa ya zama sila ta daukakar ku yo Aisha da ta san haka ne da zata ce ma ai mun goma sha irin wannan darajar ta karu da da ita ɗaukakar duniya da ɗaukakar lahira da wata falala in Allah yana nufin bawa da ita ba ta zuwa salim alim sai ya jarrabe ka inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu da haka Allah ne yake so ya ɗaukaka ka in dai kai ka san me gaskiya ne to dole jarrabawa za ta zo da haka ka kwantar da hankalinka ka nemi lada a wajen Allah ka yi haƙuri ka yi ta Allah ya bayyanar da gaskiya ubangiji zai bayyanar da ita ko ba daɗe ko ba jima in ya ga dama kana nan da ranka zai bayyanar da ita in bai ga dama ba sai ka mutu ma gaskiyar za ta fito da yawa mutanen da aka yi musu shari ba a gane shari aka yi musu ba sai bayan sun mutu to amma dai alƙawarin Allah ne gaskiya ba ta ɓuya ko ba daɗe ko ba jima kuma ubangiji mai hikima ne duk abin da ya wannan shi ya dace a lokacin kuma da ya dace da haka muna taya ka da addu'a Allah ya baka ikon cin jarabawa kuma Allah ya bayyanar da gaskiya a duk inda take sai ce assalamu alaikum mai takarda ta karshe Allah ya kara malam imani Allah ya kare mu da imani baki daya yace dan Allah malam yi wa ɗan uwa ɗalibai nasiha idan sun zo makaranta ko in ce cikin masallaci suna mayar da shi kamar kasuwa ko majalisin hira alhalin wasu suna karatun alkur'ani wasu kuma suna karatun hadisi malam wallahi abin yayi yawa da ka dai allabibu bil isharati yafhamu bawashi ku kukan kurciya jawabi da ka in an san ana yi da Allah a ji tsoron Allah a daina ba ca muka yi a masallaci a zauna gumba a'a Allah bai ce haka ba annabi yana hira da sahabbai a masallaci amma idan ka san akwai mai karatun qur'ani kana buƙatar kai magana to sai kai magana yadda ba za ka cutar da shi ba akwai mai sallah kana so kai magana da wani kusa da kai to kai magana yadda ba za ka cutar da mai sallah ba mana dai masallaci a girmama shi a yi zama irin na masallaci a bambanta masallaci da kasuwa maganarsa ta biyu ce malam dan Allah a yi mun bayani akan daga karfe nawa ne farkon dare yake farawa farkon dare yana farawa ne da zarar rana ta faɗi kuma yana karewa ne da zarar rana ta alfijir ya keto to to da haka abin da ya rage shine sai ka ji a yau karfe nawa rana za ta faɗi ai ana faɗa ko rana za ta faɗi la'alla karfe da daidai alfijir kuma zai keto la'alla shi ma karfe da daidai na asuba to sai ka irga daga shida na yamma zuwa shida na asuba awa nawa ne goma sha biyu ne cif cif to goma sha biyu kasa ta uku za ta baka nawa hur hudu to kaga kenan daga shida bakwai takwas tara ɗaya bisa ukun dare na farko ya wuce goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ɗaya bisa ukun dare na biyu ya wuce to ƙarfe ɗaya ƙarfe eh, biyu kai ko ƙarfe uku ƙarfe hudu ƙarfe biyar wannan shine duk ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe shine kuma wanda ya fi falala shi aka fi so a yi sallar wuturi a cikinsa shi aka fi so a yi addu'a a cikinsa shine wanda ubangiji yake sakkowa a cikinsa zuwa sama ta ɗaya sakkowar da ta dace da shi da haka wannan shine ana gane dare ya fara da zarar rana ta faɗi ana gane dare ya ƙare da zanar alfijir ya keto to waɗannan mintunan ko awoyin da suke tsakani su ake irga sai a kasa su uku to sai ka gane sulusun dare na farko sulusun dare na tsakiya sulusun dare na ƙarshe sulusun dare na ƙarshe kuma shine mai falala Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba bamu ikon nisanta ta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk